Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi. A yau ranar Laraba 28 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko za a ji cewa likitoci a Najeriya sun yi gargaɗi kan shan magungunan gargajiya ko na asibiti ba bisa ka'ida ba. Kamar kowace ranar Laraba za a ji shirin ciwon ya mace da Aisha Ma'azi ke gabatarwa sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru. Amma kafin nan ga babu ya kuma da halin da duniya ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a ranar Lahad cewa ana fargaban kimanin 'yan kabilar Rohingya 180 sun nutse a wani jirgin ruwa yayin da suke barin Bangladesh zuwa Malaysia a farkon wannan wata. Yayin da wani jirgi dauke da mutane 174 da igiyar ruwa ta kada shi zuwa gabar tekun Indonesia a ranar Litinin. mutane da dama na tunani su ne waɗanda hukumar 'yan gudun hijiran take faɗi sun nutse ko da yake wasu 'yan rohingya a bangladesh da malaysia da suka zanta da masu aikin ceton 'yan gudun hijiran a ranar litinin sun tabbatar da waɗannan mutane 174 ba su da alaƙa da 'yan gudun hijira 180 da ba a gano su ba kuma ake fargaban sun mutu. mutane da dama a malaysia da cox a bangladesh inda sama da 'yan rohingya miliyan daya ke zaune a sansanoni masu daudan gaske da cunkoson jama'a bayan da suka arce daga tashin hankali a myanmar sun faɗa murya amurka a ranar juma'a cewa 'yan uwansu da suka baro bangladesh da jirgin ruwa a ranar biyu ga watan disamba zuwa ƙasar malaysia sun ɓace a kan teku kana sun kai kimanin 180 a cikin jirgin ruwan shugaban rasha vladimir putin ya sanar a jiya talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man rasha matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata dokar umarnin shugaban kasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar kremlin na cewa an haramta ba da mai da albarkatun mai ga kowace kungiya ko ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje muddin kwantaragin ba da mai ya shafi iyakance farashin ko kai tsaye ko a ƙaiƙaice an fitar da wannan dokar ce a matsayin martani kai tsaye ga matakin da ya saba wa kawance kana ya sha bamban da dokokin kasa da kasa wanda amurka da wasu kasashen waje suka ɗauka? kana wasu ƙungiyoyin kasa da kasa suka bi sahunsu a cewar rahoton reuters kungiyar kasashe masu karfin tattalin arziki bakwai ta g7 ita ce ta amince ga saka iyakanci ga farashin man rasha a farkon wannan wata waɗanda suka hada da ƙasar kanada da faransa da jamus da italiya da japan da birtaniya da kuma amurka sai kuma kungiyar tarayyar turai kungiyar ta g7 ce za ta aiwatar da wannan matakin tare da kungiyar tarayyar turai da kuma ƙasar australia a cewar reuters kasar rasha mai arzikin mai na biyu a duniya bayan saudi arabia ta ce dokar haramcin za ta fara aiki ne daga ranar farko ga watan fabrairu zuwa ɗaya ga watan yuli labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc lissafi na ƙara zama damuwa satar mutane da azabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa fararen hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara ne ƙungiyar 'yan tawaye m23 suka kashe a gabashin congo a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya bugu da ƙari ƙungiyar ta m23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja a cewar rahoton na kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyartar yankin rashturu na lardin kibu ta arewa na congo inda m23 ta kwace yankin ana sa ran buga rahoton a wannan mako an kwashe gomman shekaru ana gwamza rikici a gabashin congo sama da kungiyoyin 'yan bindiga 120 ne ke fada a yankin galibi saboda ƙasa da kuma ikon haƙar ba'adinai na albarkatu yayin da wasu kungiyoyi kuma ke ƙoƙarin kare unguwanninsu yanayin da daman can yake cike da tashin hankali ya ƙara rancaɓewa a wannan shekara lokacin da ƙungiyar m23 ta sake kunno kai bayan kusan shekaru goma ba a jinta Kafin mu kawo muku sauran rahotannin da muke ɗauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Duk da yake a wannan zamani za a iya cewa asibitocin shaka tafi na nan a kusa da kowane yanki na Najeriya, mutane kan yi amfani da magungunan gargajiya wajen jinyar wasu cutuka na yau da kullum, kamar gyamban ciki, zazzabin cizon sauro da sauransu. Idan ka ɗebe zuwa awon ciki da haihuwa a asibiti da ke samun karɓuwa. sauran bukatun jinya musamman a karkara ba ya gagara ba mutane da dama kan yi amfani da magungunan gargajiya daga abuja Hawa Umar ta haɗa mana wannan rahoto. Baya ga kasancewa magunan gargajiya na da arha da sauƙin samu, wasu mutane kan ɗau wasu cututtukan ma na gargajiya ne don haka maganin su sai ta hanyar gargajiya. Malaman lafiya na cewa sanin cuta da bin ka'idojin yadda za a dakile ta shine magani. A kullum marasa lafiya na faɗi tashin neman magani don samun waraka, amma abin tambaya a nan shine a ina gizo ke saƙa tsakanin maganin gargajiya da na asibiti. Akwai bambancin ra'ayi ga masu amfani da maganin gargajiya ko na asibiti kamar yadda suka bayyana salima amiru ta fara da cewa gaskiya ina amfani da maganin gargajiya musamman idan ina ciwon mara to gaskiya idan na sha na asibiti baya mun amma idan na sha maganin gargajiya cikin ikon allah sai in ga na samu sauki saboda ne dai gaskiya magunguna da yawa na turawa na asibiti baya mun amma idan na amfani da magungunan gargajiya sai ina samun sauki sunana Muhammad Makinta. Gaskiya ina amfani da shi ba sosai ba. Dalilin da yasa wani lokaci ina amfani da maganin gargajiya don saboda gaskiya ina samun waraka sosai. Amma kuma dalilin da yasa ba na amfani da shi sosai na ji likitoci suna faɗa cewa maganin gargajiya yawanci ba ta da nafda wani aboki na ma ya taba sha ya masa illa sosai har ya kwanta asibiti da kyar ya samu sauki don saboda maganin bai san yadda zai yi amfani da shi ba kuma wanda ya bashi maganin bai gaya masa ga yanayin da za ka yi ba. sunana jamilu abdulkarim ina amfani da maganin gargajiya saboda wani lokacin ina jin kasala ko zafi min yawa na kan sha maganin gargajiya na kan ji sauki a jikina sai ne amfani da na absolutin baya fitan mun da datti yadda ya kamata amma na kan sha wani lokacin amma shi na sauka ne ana an ce na kwanciya ne kawai amma shi wannan na na gargajiya yakan wanke maka duk wani datti a jikinka. Maryam Usman a ni gaskiya ban san maganin gargajiya gargajiya yawanci yana kawo mutum illa in suka gaya maka ga yadda za ka yi amfani da shi wani lokacin kai amfani da shi sai zame maka illa amma mutane suna cewa suna samun dace amma ni kan gaskiya na asibiti na fi amfani da shi sautari mutane kan sha magani ba tare da shawarar likita ba yayin da ake shan maganin gargajiya ba tare da kayyada ma'aunin mazubi ko yawan da za a sha ba kwararren likita dr lawal musa tahir na asibitin nizami a abuja ya bayyana irin illolin da ke tattare tare da shan magani ba bisa ka'ida ba. To shan magani ba a kan ka'ida ba ko na gargajiya ko na bature yana da illoli da yawa zai iya lalata ɓangarori na jiki musamman koda da hanta zai iya yi wa zuciya lahani zai iya kwakwalwa da hani zai iya lalata jini zai iya lalata kowane ɓangare da aka sani na jiki ba kuma lallai wani lokacin ma a gane cewar abin da ya kawo hakan ba kenan idan za a iya tunawa hukumar kula da ingancin abinci da maguna ta najeriya nafdac ta yi gargadi kan shan maganin ganye don gujewa yawan mace-macen da za a iya kaucewa hawa umar muryar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Hauwa Umar, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Baba Yakubu dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bala'adama ta Iran IHR da ke zaune a birnin Oslo ta faɗa a jiya talata cewa an kama 'yan Iran akalla sama da ɗari a cikin kwanaki sama da ɗari da aka yi ta zanga-zanga a faɗin ƙasar wanda ka iya fuskantar hukuncin kisa. Zanga-zanga ta mamaye ƙasar Iran tun cikin watan Satumba lokacin da Masa Amini makurɗan Iran ta mutu a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a Tehran da zargin take dokar kasar ta saka suturan mata mai tsauri a farkon wannan wata iran ta zartar da hukuncin kisa akan wasu mutane biyu na saba da zanga-zangar a kokarin mulkushe jama'a lamarin da 'yan raji suka ce yana jefa jama'a cikin tsoro a wani rahoto a jiya talata kungiyar kare 'yancin ta ihr ta gano mutane 100 da ake tsare da su da ka iya fuskantar babbar hukunci ciki har da wasu goma sha ɗaya da aka riga aka yanke musu hukuncin kisa a hali da ake ce kuma a jiya talata hukumomin faransa suka gudanar da bincike akan kisan kai na nutsewar wani dan kasar iran a birnin lyon da ke kudu maso gabashin kasar wanda ya faɗa a kafar sadarwar zamani cewa zai je ya kashe kansa don ya janyo hankalin duniya akan yadda ake murkushe masu zanga-zanga a iran da yammacin ranar litinin ne aka ga muhammad muradi mai shekaru 38 a cikin kogin rhone wanda ke kwarara a tsakiyar birnin lyon a cewar wata majiyar 'yan sanda da ta nemi a sakayata tana faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp majiyar ta kara da cewa ma'aikatan agajin gaggawa sun iya kokarin su amma sun gaza ceto ran muradi a gabar kogin muradi ya kafe wani bidiyo a shafin instagram yana mai cewa zan nutse a cikin ruwa don na janyo hankalin duniya akan cin zarafi da ake wa masu zanga-zanga a iran tun bayan mutuwar masa amini mai shekaru 22 a hannun 'yan sanda bayan da aka kama ta a tahiran saboda take dokar kasar ta saka suturar mata mai tsauri muradi ya ce idan kuka ga wannan bidiyo to ya mutu kenan. da Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. dalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yada shirye shiryen ne akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za iya sauraron matashar mu ta boa africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraro. Barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon mace. Tun farkon wannan watan ne muka fara waiwaye akan wasu daga cikin mahimman batutuwan da shirin ya mai da hankali a kansu cikin wannan shekarar mai bankwana. Kuma a yau za mu yi ɗauraya ta ƙarshe. idan mai sauraro ya kasance da shirin a ranar 23 ga watan maris akalar shirin ta karkata kan dalilan da ke haddasa wa mata yawan kisan abokan zaman su a wannan zamani kuma mun karbi bakuncin barista hasana mai rigar tila da barista sa'idu sa'ad wacce ta fara da bayyana ra'ayinta game da wannan maudu'in tarbiyya ta bar gidajenmu addini da tsoron allah ya bar zukatanmu son duniya ya mamaye gurbinsu kamun a kai ga doka ne iyaye suke yi yanzu fa an bar tarbiyya kawai a hannun shaidan rakan ce because uwa ba ta ciki uba baya ciki kowa ya tafi neman duniya muna girmar da yara wato renar yara waɗanda ba su da tsoron Allah gashi sun zama exposed to ƙwayoyi wannan zancen kashe-kashe da yake faruwa a gaskiya ba zan ce mata ne kaɗai suke ba duk wani inda ake kashe-kashe ba mata kaɗai suke yi ba wato ita al'ummar mata lalace ne ga baki ɗaya wacce ta kashe kishiyarta ta kashe ɗan kishiyarta ba zan ce wannan janda ishu ba ne kuma sai al'ummanta za mu iya gyarawa ita kuma hukuma gaskiya akwai rauni akan yadda take kaddamar da dokoki hakan ce muna da tsari na ban sha'awa wanda in ke ba yan najeriya ba ce ka ɗauki dokokinmu na criminal law da yadda ake gurfanar da mutum da yadda ake masa hukunci sai ki ɗauka kasar ba a crime amma babban matsalar mu mun rasa abin da ake cewa structure da institutions kina nufin tsarin gudanarwa wato akwai dokar amma babu yadda za a aiwatar da ita wannan misali ne ko kuma yanzu kama a ce an yi refin yarinya kin ce za a bata counseling babu counselors babu mutane da suke da zurfin ilimi na aiwatar da abubuwa kin ga doka ta zama banza kenan to barista menene ra'ayinki mata dai ya kamata a ce su ne suke kare yancin yan uwansu amma su suke tauye yancin yan uwansu mata kina da kishiya ya kamata ku yi zaman ku kaban yan uwa amma sai aka wayi gari sabagen kishi da mugun hali muka shiga kashe juna ya'yan da bamu muka haifa ba sai mu kashe su shi yasa aka faɗi cewa macen da ta kudu ta za bi Allah sai ta fi halak wanda ta kudu ta za ta yi shaidanci sai ta fi iblis akwai kes da muka taba samun shi a Bauchi inda kishiya ta daidai bata aihu ba sai miji ya auro wata sai tana nakuda yaro ya sako kai ta kira kishin ta taimaka mata sai kishiyan ta je ta tura yaron ya koma cikinta sai matan ta mutu da yaron hannun sai ya makale da kan yaro haka haka daddatsa hannayen duka biyu aka hada shi da gawa aure ba dole ne. a shari'ar musulunci ya baki dama ki exercising the power of cool wato hul'i in kin san ba za ki zauna ba in bai miki daɗi ba akwai grounds da ya bayar wanda in bai miki ba ki kara gaba menene na kisa kuma wani abun da na lura da shi shine in kai mara galihu ne to kai na shari'a zai fada kanka amma masu da shuni shari'a bai taba fada kansu ya kamata ne a dauki babban mataki bisa ga mutane musamman masu aikata irin wannan abu a yi masa hukunci kaban criminal code na Nigeria section 221 culpable homicide punishable with death wato shari'an kisa kisa ne sannan kuma a penal code ma akwai provisions sannan a ranar 27 ga watan afrilun bana mun karbi bakoncin jummai madaki ta mai aikin sa kai a jihar jihar Plateau, Ummul Khairi Abdulmumina Iliyasu mai baiwa ma'aurata shawara da Jamila Nasidi Siraju wata wacce ta taba fuskantar cin zarafi inda Jummai ta fara da yin bayanin irin cin zarafin da Mercy wata baiwar Allah da mijinta ya halaka ta. Ta fuskantar na na sami kaina ina ta da murya game da hakkin mata in kuma bar namban talho na a haka ne na sami labarin Fancy sai na kama hanya zuwa asibiti amma kamun kai asibitin ta mutu nan da nan na kira fida wato kungiyar mata lauyoyi da kuma na watch kungiyar mata jaridu da wasu kungiyar masu zaman kansu da sauran yan jaridun da isowa gidan na sami mamar majan mercy da sauran yan uwa da na yi tambaya me ya faru suka ce su dai ba su sani ba sun dai ji ihu da dare amma kuma ba su fito ba da na tambaye su dalilin rashin fitowansu ba su bani ansa ba amma kuma da suka fita suka shiga ɗakinta suka same ta da hanjinta a hannu kuma telehonta mai gidan ya gudu da shi sai na nufi gidan iyayen maisi a nan na ji kan labarin ashe cikin shekaru tara na aurenta tana samun damuwan duka ba kaɗan ba muka sake tambaya ashe ma iyayen mijin ba su faɗa wa polis ba so fida ne da na watch da sauran kungiyoyi suka kai rifotu wajen polis. Malama Umul hairi. Zan so in ji ra'ayinki game da matsalar cin zarafin mata musamman a gidajen aure. Wannan magana ta cin zarafi ta mata ana ta yin ta amma har yanzu Allah bai sa an samu maslahata ba abu na farko da nake so mu fahimta shine aure abu ne mai mahimmanci a rayuwar dan adam to amma duk mahimmancin shi bai yi ya rayuwar dan adam din ba ma'ana ita mace ba za ta iya zaman auren ba ma har sai idan tana raye so kin ga ya kamata mata su fahimci cewa duk yadda suke so su yi tattalin auren su za su iya tattalin shi ne idan suna da rai daga lokacin da kike zaune da mutumin da fushin shi yakan kai shi ya iya aikatan abin da yake sa shi fita a hankali to ki san cewa shin zarafi zai iya shigowa abu na biyu kuma idan dai har ya kai matakin da miji zai iya miki wulakanci da tozarci har ya kai ga zagi to ki san cewa abu na gaba kaɗan da zai tafi shine duka shi kuma duka abin da yake janyowa mafi hatsari shine yana kaiwa ga matakin rasa rayuwar ɗaya ko duka biyu. Malama Jamila, me za ki iya ɗorawa kan bayananta kasancewar kin ɗanɗana wannan abu da muke tattaunawa a kai? Cin zarafi from nawa experience ɗin kamar muka mai da shi ya zama normal a ci zarafin ya mace ko an fara cin zarafin ki kika fara magana a ce kin kika koma ki koma gida ki yi haƙuri. To zaman da daɗi ba daɗi baka isa kai magana ba. Kullum ya mace ita take ɗauka. Shi namiji ana nuna mishi ko me yayi daidai ne. kamar da aka fara mahaifiyarsa na fara gayawa ta hana ni in faɗa a gida aka yi na biyu na ce a'a in namijin ba zai zauna ya tambaye ka ya gida me kuke bukata ya ake ciki me kuke so ya za a yi to wannan red flag ne signs of abuse ne maganan ya zama dole sai ka yi in baka yi ba to ba za a yi maka ba abuse ne a sa maka wa'ensu irin dokoki kana zaune a cikin gida ko iyayenka ma an hana ka ka gansu kawai ne ka yi fokusin ko zaman aure na nake To a ranar 21 ga watan Satumban wannan shekarar mai ban kwana ne shirin ya karkata kan wani shirin bankin duniya da haɗin gwiwar ma'aikatar mata ta Najeriya na tallafawa mata domin ceto su daga kangin talauci wato Nigerian Women Project. wata mata wacce take zaune a garin Agayi Aisha Tulare Abubakar wacce ta ci gajiyar shirin Ga ta. Da mijina ya rasu da ci da sha lokaci dai da abu makaranta yara ya zama wahala. Sai na gan watan da take sakan ga sai na ce to don Allah ko za ta koya min. Tun da ta san labarin sai ta fara koyar min. Na yi kamar wata biyar zuwa shida tun da ban da kayan aiki na kaina sai na fara yi. Sai ta matar na ta ce man to akwai inda ake ba da aya na mashin. To lokacin na yi hula san kai kauyuka a sayar. Daga nan sai muka ji labarin. shirin gan da muke yi sai na shiga kowane mako muna zama sau daya sai a ce mu sa kuɗin da ya hauce mana sai na ranta kuɗi daga akwati dubu goma sha takwas don an ce mana za mu iya ranta so uku sa sai na je na siya second hand machine wannan machine da ya fara samu matsala sai ga grant ya shigo dubu sitin yara suka ce kuɗin makarantar daga nan mashin din nan ne zan samu kuɗin makarantar ku sai na siya mashin dama kuma na fara zuwa makarantu na ce ina yin saka saka ga makaranta masu saka sauran kuɗi sai na je na sayo zare wani kokari kike yi don ganin cewa ki koyar da wasu irin sana'ar taki na shiga makaranta na ce a kawo mai yara zan koyar da su to kowane sati ana turo mai yara so biyu cikin mako daya shi ma hakimin kamba musa suleiman ija magajin garin ija kuma sarkin fadan zauzu sulija ya bayyana nasarar da shirin ya haifar akwai dan uwa ya zo mana da wannan program ya mana bayanai game da program ya kunsa kuma suna neman mata mu su karɓe shi hannu biyu don kun san mata mu su amfana mu ma mu amfana aka ta bi word to word ne mana bi su a wasu wurare abin farko da muka samu shine gudumawa da world bank ta ba kowace mace kuɗi aka ba su sun ci da sana'ansu sun taimaka mana a gida da mata mu zo su zauna ne sai abin da mun je mun samu mun kawo magi ma za a ci maka babu sai ka kawo fadar martaba guri ne da mutane suke zuwa domin kawo ko kwarai duk ai da ma rashin yake kawowa mai gida bai kawo abinci ba ba abin da za a ci ba a cefane yara an kore su a makaranta mata suna albarzanci yanzu sun samu abin yi kafin ma a ce yaro ya dawo makaranta kai baka gida yaro na zuwa ya gaya ma mamansa an ce ba biya kuɗin makaranta ba ko pk ko na abu uwa ta ɗauki kudi ta bayar kafin mai gida ya dawo ba su taimaka mana ba Mai sauraro da haka ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon mace a wannan shekara ta 2022. Amma zuwa makon gobe idan Allah ya yi mana aran rai za mu dawo da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da waɗanda aka ji muryoyinsu a yau da ma waɗanda suka ba da gudunmawa domin nasarar shirin a wannan shekarar ta 2022 sai wanda ya daidaita mana sauti Salomon Abu. ne Aisha Mu'azu nake cewa mu A gaida Aisha Ma'azu yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. Zan fara shirin jaridun namu na wannan makon ne da jirgin ikonomi ta kasar jamhuriyar kamaru an da na rubuta mana cewar hukumar kasuwanci na kasar ta bangaren ministan ilimin cinikayya na kasar ta jamhuriyar kamaru sun ce gwamnati za ta yi odar ton miliyan hudu da ɗari biyu na sikari daga kasashen ƙetare domin sauƙaƙawa farashin sikari a ƙasar ta jamhuriyar kamaru wanda al'umma suke amfani da shi sai kuma jaridar the guardian post ita kuma ta shaida mana cewar iyaye mata dubu uku ne suke mutuwa a ƙasar jamhuriyar kamaru a kowace shekara domin kamuwa da cutar nan na sankarar ba kamar yadda wata kungiyar likitoci ta kasar jamhuriyar kamaru da na kasashen ƙetare suka tantance a wannan shekarar na 2022 nan sai kuma jaridar ikawo sante da ita kuma ta ce yara da ke kamuwa da cutar yunwa a kasar jamhuriyar kamaru sun kai kimanin kashi goma sha biyu da dubu takwas cikin ɗari domin rashin ingantaccen abinci mai gina jiki ƙungiyar masu kula da abinci mai inganci a ƙasar jamhuriyar kamaru kamar ƙungiyar fan da kuma minader da fao da kuma pu har da acf su ne suka fitar da wannan rahoton na shekarar 2022 nan jaridar ruwa da sahil kuma ta ce a babban jami'an da ke birnin garwa ministan ilimi mai zurfi ya nada waɗansu sabbin fiska waɗanda su ne za su jagoranci jami'ar ta birnin garwa za mu kammala shahin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar lejou an da ita kuma ta bayyana mana cewar kamfanin da ke ta ce manja a ƙasar jamhuriyar kabo ta yi alkawarin cewa za ta ce ton 180 a wannan watan kamar yadda ƙungiya da ke kula da ta ce man kwakwa agro industrial convent suka yi alkawari saboda tsadar man girki da jama'a ke amfani da shi na yau da kullum a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru hakan ya samo asali ne tun da ƙasar rasha ta auka wa ƙasar ukraine shi shine kayayyakin masarufi farashin su ya tashin gwauron zabi a faɗin ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru gaida Muhammad Awal Garba, da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a wata sanarwa a ranar Lahad cewa ana fargaban kimanin 'yan kabilar rohingya 180 sun nutse a wani jirgin ruwa yayin da suke barin bangaladesh zuwa malaysia a farkon wannan wata yayin da wani jirgi dauke da mutane 174 da igiyar ruwa ta kada shi zuwa gabar tekun indonesia a ranar litinin mutane da dama na tunani su ne waɗanda hukumar 'yan gudun hijiran take faɗi sun nutse shugaban rasha vladimir putin ya sanar a jiya talata cewa kasarsa za ta haramta ba da mai ga dukkan kasashe da suka amince da iyakance farashin mai da kasashen yammacin duniya suka dora wa man rasha matakin da ya fara aiki a farkon wannan wata dokar umarnin shugaban kasar da aka wallafa a shafin sadarwar gwamnati da shafin yanar gizo na fadar kremlin na cewa an haramta ba da mai da albarkatun mai ga kowace kungiya ko ɗaiɗaikun jama'a na ƙasar waje muddin kwantaragin ba da mai ya shafi iyakance farashin ko kai tsaye ko a kaikaice lissafi na ƙara zama damuwa satar mutane da azabtar da su da fyaɗe na ƙaruwa fararen hula da dama ciki har da mata da ƙananan yara ne ƙungiyar 'yan tawaye m23 suka kashe a gabashin congo a cewar wani rahoton majalisar ɗinkin duniya bugu da ƙari ƙungiyar ta m23 tana tilasta ƙananan yara shiga aikin soja a cewar rahoton na kwamitin masana na majalisar ɗinkin duniya takardar mai shafi 21 ta dogara ne da tambayoyin da aka gudanar da majiyoyi sama da 230 da kuma ziyartar yankin rashturu na larajin kibu ta arewa na congo inda m23 ta kwace yankin ana sa ran buga rahoton a wannan mako to masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe uku kenan agogon gmt da ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da arewa a yau. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman babu ya kuma makeri da ya karanto labarai sai kuma jumbe hamza daidai da ta mana sauti da ba da umarni muhammad hafiz baballake sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc